Assalamu alaikum, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da suku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncinmu TV wacce take a YouTube, tasha da take ƙoƙarin kawo muku karatuttuka daban-daban na malamai daban-daban daban-daban don al'umma su ilmantu kuma su amfana kuma sannan tasha da take ƙoƙarin kawo nasiha game da zamantakewar rayuwa da sauransu. A yau wannan tasha insha Allahu za ta kawo muku karatu karatun Sheikh da Sheikh Munir Adam Koza yake yi tare da Sarki Zaki. Wanda wannan karatu sunansa mu shiga diwanin Shehu Ibrahim. Wato wannan karatu, karatu ne wanda dama tun an saba yin sa a baya kwana biyu an daɗe ba a yi ba. Yanzu kuma aka dawo za a ci gaba ake, za a ci gaba da yin wannan karatu. An fara wannan karatu ne da sakamakon duba da yacca wasu daga cikin malaman Izala suke ɗauko littattafa littafin Shehu Ibrahim musamman cikin Diwani su zo suna yi wa littafin fassarar gatari. suna cewa ai haka shi ya koyar shi sai su jawo su fassara ba daidai ba shi ne aka gaya da bayan su kuma akan samu su kamar 'yan haƙiƙa wa'anda suke da'awar cewa su ma 'yan izala ne irin su ma wa'anda suke da'awar cewa su ma 'yan ɗariƙa ne irin su ɗan anti suke wa abun gurguwar fahimta suke karanta abun ba daidai ba suke fassara ba daidai ba sai su dinga wasu abubuwa wanda gaba ɗaya abubuwan da suke ma ya sauka daga musulunci balle a kira su da cewa su 'yan ɗariƙa ne to ganin haka shi sa sheikh munir adam ko za su ga ya dace a fito ma a nuna a nuna duniya ma waye shehu ibrahim inda an a halkokin baya da ta wuce a farkon karatu shehu ibrahim ya yin. Saidi Muniru Adamu Koza ya nuna cewa eh, Shehu Ibrahim ya kasu kaso uku. Akwai Shehu Ibrahim na 'yan izala, akwai Shehu Ibrahim na 'yan hakika, amma kuma akwai Shehu Ibrahim na ainihin ɗan aƙilaƙa, na ainihin 'yan ɗariƙa, wanda wannan shi Shehu Ibrahim na ainihin 'yan ɗariƙa shi ne Shehu Ibrahim na gaskiya. ma'ana shehu ibrahim na yan izala gurguwar fahimta da suke nan suke ɗaura shehu ibrahim kaga wannan ba shehu ibrahim ba ne ba da su ma na yan haƙiƙa waɗanda suke faɗi su ma ba shehu ibrahim ba ne ba to a haka an yi halka ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har takwas wannan ita ce halka ta tara da za a tashi inda an fito an yi bayani tun daga waye shi Ibrahim asalinsa tun daga asalinsa haihuwarsa yace shi Ibrahim ya ɗau ilimi da sauransu kada in cika ku da surutu yanzu za a ci gaba da karatu isha Allah wanda karatu ne wanda za a ga akwai gaɓoɓin da ake bi za a ga kusan ya raddi ya shigo kusan raddi ne wani za a gani raddi ne ga wasu 'yan izala irin su asadi suna masu yiwa wa diwanin shi Ibrahim fassarar gatari ko kuma ga raddi ne irin zuwa 'yan haƙiƙa kamar irin su 'yan antiyo da su ma suke suke cewa Shehu Ibrahim shi ya koya masa kaza alhalin karya suke to za ga akan zo irin wa'annan gaɓoɓin amma kada mu cika ku da surutu ba ra mu ba ku da shi da shi babban malamin mu shek Munir Adam Koza da shi sarki zaki su gabatar da karatu a jece karatu ya kasance in sha kafinan Kafin nan da Allah kada a manta a danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yace da zarar an samu sabon bidiyo za a sanar da ku da Allah kuma a yada a sharing ɗin wannan karatu don al'umma su ji su amfana. Malamai bismillah. Ba kamar yadda na ce ba lokaci hmm. ina zato wannan shine halkan mu ta tara. a eh, cikin wannan silsila da muka fara mun yi halaka guda takwas a baya wanda dukkaninsu shimfiɗa ce akan tarihin shehu radiyallahu anhu da bi'ar mutanen da ya tashi a cikinsu da su wane ne mahaifin su wane ne kakannin shi wanda lokacin da nake faɗin haka nake cewa na faɗi wannan ne saboda a gane wani abu guda ɗaya martaba shehu ibrahim radiyallahu anhu martaba ce gare shi iri biyu martaba ce tashi ta kan shi. sannan kuma martaba ce ga dajjiya dan haka shehu da abdurrazzaq radiyallahu anhu da yake faɗi shehu ibrahim yake yaban shi a cikin wata kasida shi da yake cewa masiri kalfa inyasi bi adabin wa inasi matayal hubbi fi tati amami dawu nibrasi arahu yamisu fi hulal karamati baina ajnasi min al aghwasi wal yaqud azimatul faidi bila shakki wa waswasi linahwi rijaliha kullam min as-salim ila al-fasi wa arqusu khalfahu taraban bi ruhi ba'da anfasi sai yace izamiyun isamiyun izamiyun isamiyun in baka san shi Ibrahim bai washe Ibrahim yace shi Ibrahim izamiyi ne wani mutum ne maɗaukakin daraja wanda wannan darajar gadar ta yi ko kwanciya yi bacci ko kwanciya yi bacci bai yi komai ba to abin da ya gada daga iyayen shi na falla da martaba sun ishe shi alfahari ya kirari shine izamiyun Ai man warithal majda min abaihi wa ajdadihi duk mutumin da ya gaji martaba daga iyayen shi da kakannin shi to shine izamiyun sai ce to kuma bayan ya zama izamiyun wanda ko bai yi komai ba zai ci albarkacin iyaye da kakanni sai kuma ya tashi ya zama isamiyun wanda shi kuma akan kanshi ya tara wa kanshi daraja shi kuma isamiyu shi Ibrahim kenan shi hmm. isamiyun shine hmm. mutumin da shi kuma ko uwayen shi ba kowa bane shi akan kanshi ya isa ya kirari ya ce to naji ubana ba kowa bane ni kuma ni ne wani in an musanci daraja ubana za a musanci daraja ta shine isamiyun to shi Ibrahim sai ya hada biyu idan an samu wani yanzu ya zo daga ƙaramin gida ya tashi gidansu ba kowa ba ne ba ya tashi ya yi ilimi ya yi Allah ya ɗaukaki darajar shi tarihin shi zai fara daga kan shi ne tarihin shi zai fara daga kan shi ne akwai wani shi kuma iyayen shi sun yi duk abin da za su yi na alkhairi amma shi bai yi ba to shi kuma wannan to shi kuma wannan tarihin shi in ya dauko da kai iyayen shi zai tsaya ne ba zai wuce ba to shi Ibrahim sai ya hada duka biyu to dalili na na kawo tarihin suwaye wannan familin da shehu usrar da shehu radiyallahu anhu ya fita a cikin su mun san mun ji ko su wane ne su su ne malamai na yankan shakku hmm. a ilimi masu jin tsoron Allah sannan waɗanda suka zara takobi kuma suka yi jihadi don haka dukkan wata martaba ta addini in ana samun martaba da ilimi gidan shi Ibrahim sun gada in ana samun martaba da tsoron Allah gidan shi Ibrahim sun gada in ana samun martaba da jihadi da ƙarfi da takobi da mashi gidan shi Ibrahim sun gada sannan kuma bai zo ya kwanta ba radiyallahu anhu ya ce to abinda iyayen shi da kakannin shi suka yi wannan gonar da suka noma da suka gyara musu ta ishe shi rayi a cikinta. ta dan haka sai ya kwanta bai yi haka ba sai ya tashi ya zama da kaman ba a wannan gidan ya tashi ba yanda yan masu ƙananan gida suke so su tashi su gina martabar gidansu yanzu daga sabo suke dagewa haka shehu radiyallahu anhu ya dage ya nemi ilimi ya ji tsoron Allah ya yi jihadi irin wanda zamanin shi ke bukata ko a alautul bihara zakhirati wa innani alautul qura wal mudina bal hal jibala arum muridal bari lin nusrat dinihi wa urzil lil jadid misala ubayd faqir da'ifun faqirun da'ifun sha'ibun mutahammisun liyan sura dinan la yuridu qitala kaga liyan sura dinan la yuridu qitala zai taimaki addini ta daidai irin yadda zamanin shi ke bukata a taimaki addini to wannan shine shehu radiyallahu ta'ala anhu duka halqat din mu na baya akan abin da suka tattauna kenan hmm. a inda muka tsaya a halaka ta takwas na ce idan mun zo halaka ta tara za mu faɗi menene hadafin shehu radiyallahu anhu a cikin rayuwa menene manufar shi a cikin rayuwa to Allah ya sanya ba mu yi wannan karatun ba sai yau ne za mu yi shin Allah ya yadda abu na farko kar ka dauka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mutum ne wanda kawai yake yawo ya fito daga gidan shi ya tafi shine Najeriya shine Misra shine eh, Sin shine Makka shine Madina yana yawo ba manufa a'a tun da ya taso shehu radiyallahu anhu tun da ya taso akan manufa ya gina rayuwar shi babban darasin da nake so ka in wuce a nan mu ɗauka mu almajiran shi Ibrahim. Mu yi koyi daga jagoran mu kar mu yarda mu ce za mu yi rayuwar kara zube. Kawai menene zai faru da mu kawai duk abin da ya faru a'a mu sanya wa rayuwar mu target. Mu sa mata manufa. Menene target ɗin mu a rayuwa mu muke so mu cimma a rayuwar mu gaba ɗaya. Dan haka jagoran mu Shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi. Duk abin da kake gani to ya riga ya ɗora harsashin manufa ne sannan ya fara aikin daman suna cewa a plan the work and work the plan yana ban iya turanci ban sani ba ko daidai na faɗa in kana so ka ci nasara a rayuwa yadda ake zuwa za ka yi ka zauna kafin ka fara aiki ka tsara aikin a takarda tukuna kaza nake so in yi da kaza da kaza kai planning aikin ka duka idan ka gama planning gaba daya sai kuma ka zo ka aikata abin da ke kan plan ɗin. Haka Kar ka yarda ka fara aiki sai ka tsara shi. Amma in ka tsara shi kuma kar ka yi aiki koma bayan wannan tsararrar manufar da ka sanya. Ya ishe mu dai kamar mutumin da yake so ya gina gida ƙayataccen gida farko sai ya zo ya zana plan ɗin gidan. Idan ku ya zana wannan plan ɗin to kuma in aka kawo injiniyan da zai gini ba zai sauka daga wannan plan din na ginin ba to haka duk mutumin da yake son nasara a rayuwa yake hmm. yawwa ana ji yanzu ko ana jin ka yawwa to shehu radiyallahu ta'ala anhu haka yayi wa rayuwar shi sai da ya tsara ta a tsare sannan ya fara aiki don cimma wannan manufar hmm. sannan kuma a duk inda kaga shehu ibrahim duk inda kaga shehu ibrahim radiyallahu anhu ba da ya tsara plan ɗin ajiyewa ba yi duk inda yake yastashibu hadafahu yana abotar wannan plan ɗin nashi duk inda yake a hadaf ɗin shi na rayuwa gaba ɗaya. to shi ibrahim radiyallahu anhu yana abotar wannan shi yasa ko a cikin rihilat ɗin shi ko a cikin waƙoƙin shi na yabo ko a cikin majalisan shi da yayi yayi yayi sai ya sake dawo da wannan manufar ya sake sakowa kadi ba ga diwani hmm. diwani ga baki ɗaya ya shirya shi ne dan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a cikin diwanin da ya tafi ya tafi sai ka ya kawo wani abu wanda zai sake tajdidin manufar shi a cikin rayuwa ba haka nan nake ta yabon nan fa wannan yabon shi ma yana kan wani layi da na shata wa kaina a rayuwa a wata manufa da nake son cimma hmm. misali a cikin diwani a iksiru sa'ada wanda shine diwani na biyu a haraful eh, harfun nun da ya yabi annabi ya yabi annabi ya yabi annabi adani ila hubbil amini ila huna wasalani maulal baraya eh, qad maulal baraya huna haka haka ya tafi kaga yabo ne yake wa manzo Allah amma a haka sai ya sake ɗauko manufar shi da yake da ita tun asali a rayuwa ya saka a cikin wannan yaban ya gwamutsa yaban shi da manufar da yake da ita yake son cimma a rayuwa wato dan ya gaya maka ko a cikin halin yabo din nan fa ban manta manufar da na sanya wa kaina na tsara wa kaina akan ta nake tafiya ba daga ciki sai ɗauko wata manufar yace walum matu qasdi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina Wata'ala ta'lamu halki khalqi ahana alaihim madad dahri minni wal ba'idu kama dana yace kar ku dai manta ni ma ban manta ba ina da wani nufi a cikin al'umma yana daga cikin ahadaf na rayuwata wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ga ya za a yi in tattara wannan al'ummar gaba ɗaya in kora su zuwa ga Allah kuma zan kora su zuwa ga Allah cikin lafsasawa cikin tafsasawa lokacin da nake kora su ba zan yi musu abin da zai firgitar da su su gudu ba sannan lokacin da na kai su inda nake son kai su za su gane lallai ina tausayin su wa ma za su ce kai zamanin nan da muka rayu a cikin shi mu ba mu ga mutumin da yake tausayin mu kamar Shehu Ibrahim ba Ya ce kuma a wuri na na nesa da na kusa duk ɗaya ne yadda zan wa na kusa haka zan wa na nesa wajen tafsasawa yadda zan wa na nesa haka zan wa na kusa wajen tsawatarwa in na ga yayi ba daidai ba ba ni da zaɓi ni zaɓi na kawai abu manzan Allah Allah daga cikin irin manufofin shi kenan sannan a cikin sairul kalbi a cikin ina ganin diwani a cikin kafiyar ainun ne harful ain ala sahibil mi'raji taha tahiyyati kasidan da take da wannan matsala'in eh. a can kuma sai kara dawo da wata manufar shi da yake da ita a cikin rayuwa yake hmm. cewa raja'iya uddini والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية فهل تجمع الأيام ala na على min من دون wa miliyati. idan ka kalli anan manufa guda biyu ce ya faɗa ce raja'i fatan da nake da shi a cikin rayuwata in ga ya tabbatu shine rafa in ga na daga tutar addini wasu sunnati ta tajahala a aqwamu da sunnar manzan Allah wadda yau mutane sun zo sun jahilce ta da gangam ai sunnar manzon Allah abin da yasa ce bai ce jahila hal aqwamu ba sai ce tajahala hal aqwamu sun yi ta'ammudin jahiltar ta ne saboda me saboda ai yana so faɗa maka sunnar manzon Allah ai bata kai bata yi lungu bata koyewar da wani zai kasa ganin ta ba kawai duk wanda ka ya ce bai gane wannan sunna ba kawai da gangam yayi ta'ammudin abin yayi kamar wannan bai kamar na samu maka baitin da kake karanta idan kake so ka نعم na'am kamar na samu maka baitin da kake so نعم karanta na'am eh قل مدى الشركي وبدد أقوال البطالة والشكي نعم ما شاء الله الله يساك على الخير آه دليل اللي يسا يتي تجاهل هل أقوام إيجا سنر منزان الله mazala Allah ya faɗa wani hadisi taraktukum alal mahajjatil bayda'a lailuha ka nahariha la yazighu anha illa halikun yace na barku akan wata hanya farasol daranta kamar ranar ta yake ma'ana ita ba duhu a cikinta dala idan rana ta yi ta fito makaho ba mai kaho mai ido sai cewa Allah shi bai ganta ba kai ka da bai ganta ba <laughs> ya ganta ƙarya yake yi shebran shine sai ce duk wanda kaji ya ce bai gane wata sunna daga sunnonin manzo Allah ba wallahi ƙarya yake yi kawai ya faɗa dan ya more ne shi yasa ce ta ja hala hal ƙawamu. sunnan nan ta manzo Allah wadda mutane suka jahilce ta da gangam kawai dan san zuciya hmm. fi kulli ƙaryaci shebran ce karka dauka ko a Amerika ne ko a Ghana ko a Kano ko a Najeriya a'a fi kulli ce duk duniya yanzu an samu saboda tsawon zamani mutane sun fara jahilta sunnan manzo Allah zaka ga abubuwan da annabi ya bar al'umma akai da yawa an bari sai ce to wannan sunnonin na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bari su nake so in ga na sake karkaɗe ƙurar da ke idanun mutane suke cewa ba su ganta ba su sake dawowa su ga wannan sunna kuma su bi dan haka raja'iyar uddini wa sunnatin lati tajahala halaqawamu fi kulli qaryati kaji abu na daya hadafin shi daga lamarin addini da sunnar manzon Allah to manufa ta biyu a cikin wannan sai cewa ya fa hal ta jama'ul ayyamu qauma muhammadin shin wannan tamanni ne ko in ce raja'i ne tun dama ya riga ya ce raja'i ba zan ce tamanni ba dan in na ce tamanni wani abu ne da zaka yi gurin samu shi amma ka san ba zai samu ko zai samu cikin wahala a shi shubar radiyallahu ta'ala anu ya sa abun ababin raja'i yace yanzu shin yalla yau da gobe ta iya kai ni har in ga al'ummar manzan Allah sun haɗu sun haɗa kansu hal jama'ul ayyamu qauma muhammadin ala nahjihi dukkan sun haɗu sun rike sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shakku ba jayayya kaga me hadafi na biyu a ciki haɗuwar kan al'ummar musulmi haɗuwar kan al'ummar musulmi irin wannan shine har lokacin da ya tafi konakiriya a cikin rihilar shi konakiriya ya sake istishabul hadaf din nashi ya sake dan ya nuna maka ko yaushe yana tare da shi yana ya tafiya naje nan naje nan naje nan naje nan sai gashi yana cewa a alaman yawman dirasu sunna mahir dalali qa'idi lil janna yace yau abin da yake sanya min damuwa da radadi a zuciyata babu kamar yadda na ga an bari sunnar annabi ta durkushe a cikin al'umma wannan abin shi yake min radadi dan haka kokarin shi na sake sabunta waɗannan sunnonin da mutane suka jahilce su da gangam a can har wa yau a cikin kunakiriya yake cewa da autu rabbi an ya umma hadayi kullal wara wa yahmaduna sa'i yace kaji ina da wani hadafi har yanzu ina roƙon Allah akan tabbatar da wani tabbatar wannan hadafin nawa shine an ya umma hadayi kullal wara wannan shiriyar da nake akan ta ita ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci da riko da sunnar manzon Allah kullun addu'ata Allah ya sa wannan shiriyar da nake akan ta game kowa da kowa kullal wara duk talikai su dawo su dawo kan irin wannan shari'ar da nake kanta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na sa'ayi sannan kuma al'umma su gode wa kokarin da nake yi na ganin na dora su akan shari'ar manzan Allah akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yace as'aluhu bi dhatihi aliyya wa bi sifati dhatihi al-bahiyya yaqdi hawaiji ina ta roƙon Allah ina roƙon Allah ina tawassuli da girman zatin shi maɗaukaki da siffofin zatin nan nashi maɗaukaka ya biya buƙatuna ila da ni ko kai ne sarki zaki aka ce mun zauna muna ce Allah ka biya buƙatunmu da an ce me buƙatun sai mu ce kudi fulus fulus Allah fulus aka ne na'am to ɗan Najeriya ina ga bakane ne ko wani ɗan Najeriya dai amma amma dai kamar sa ɗaya da kanawa ina zaton bakane ne take Allah fulus fulus fulus wani balarabe yana ce masa janna janna zaka ce is'alillah aljanna ce kai wannan na riga na roƙa tun dazu fulus kawai Allah fulus <laughs> na'am <laughs> to ga gani to shi wannan in ni da kai ne kila ko wani baka ne aka ce me bukatan ka zai ce Allah fulus to amma shi Ibrahim radiyallahu anhu yace qadi hawaiji ina roƙon Allah ya biya bukatuna bai roƙi Allah kuɗi ba mi yace wa yulinil madad Allah ya karfafe ni ya bani madadi wanda wannan madadin lokal alama bi na hajar rashad ya karfafe ni in ga duk duniya alam gaba daya sun zo sun bi tafarkin shari'a sun koma zuwa ga annabi wannan shine nake nufi Allah ya kara mu ya bani karfin da zan iya daukar al'ummar annabi Muhammadu in gana dora ta akan shari'a ta bi hanyar manzon Allah yace wannan shine bukatar da nike roƙo Allah ya biya mini kawai ya qadhiha wa'idi wa yulinil madad wa yuslikal alama bi na hajar rashad ya zama ta dalili na da aikin da nake yi ba dare ba rana Allah ya sa al'ummar manzan Allah kowa ma in ga kai al'alam duka gaba ɗaya kowa ma in ga ya zo yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sannan yuhuyi biyal ilma Allah ka sanya ta dalili na ilimin addini ya ƙara samun rayuwa ya ƙara tumbatsa wasu na tallati a mata hal jahalu sannan Allah ka sake raya wannan sunnar da jahilci ya kashe ta wa yi uli, millaci Allah ka ɗaga wannan addinin da nake bi shine addinin manzon Allah kaji manufofin shehu radiyallahu anhu hmm. ina so in ce maka waɗannan manufofin daman already ya riga ya tsara su ya aji. sannan wannan da zaka yi ta ji a cikin diwa ne a cikin konakiriya ina ne duk yana ta dawo da su dan ya faɗa maka wannan plan ɗin nashi na rayuwa har yanzu bai aji ba duk wani motsin shi akan ta hakikin wannan plan din ne to irin waɗannan suna da yawa sosai a amma khulasatul qaul sarki zaki gurin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin al'umma bari ka ji bai bar kowa ba mutum ko kafiri shehu ibrahim yana da wani guri a cikin ran shi na yadda zai amfane shi ko kafiri ne Allahu kuma yana hana idan shi barci ya hana wa zama ya hana wa jikin shi hutawa dan ya ga ya amfani wannan kafirin hmm. har kafirai suna da rabo a cikin rayuwar shehu ibrahim radiyallahu anhu zan faɗi menene rabon su a ciki kafirai musulmi eh. na kowace aƙida yana da rabo a cikin rayuwar shi Ibrahim Abdullahi anhu yana da guri a cikin shi kuma ya sa shi a cikin plan din shi kuma ya hana idan shi bacci ya hana jikin shi hutawa dan ganin wannan musulmin ya amfana da rayuwar shi Ibrahim almajiran ilimi suna da rabo a cikin rayuwar shi Ibrahim Abdullahi ta'ala anhu mu ɗan ɗariƙa muna da rabo a rayuwar shi Ibrahim me yasa na jinkirtar da kanmu ina so in faɗa maka kar ka ɗauka Shehu Ibrahim shehun ƴan dariƙa ne kaɗai mm. Karka Shehu Ibrahim aiki yayi kawai don mu ƴan dariƙa kadai. yi aiki har kafirai su amfana. Mm. Ya yi aiki duk musulmi su amfana. Ya yi aiki ko abu guda biyu sarki zaki. Yau idan yan dariƙa suka zo suka tattare Shehu Ibrahim suka maido shi zawiya suka ce nasu ne su kaɗai to ba su wa Shehu Ibrahim adalci ba sannan ma ba su fahimci sakon shehu ibrahim ba su saki shehu ibrahim na kowa ne har kafiri idan kuma sauran al'ummar duniya kuma wanda ba mu yan ɗariƙa ba suka ture shehu ibrahim gefe suka ce ba namu ba ne ina yan ɗariƙa in muka ce ga musu to ga shehun ku naku ne ku kaɗai su ma ba su wa kansu adalci ba mm. saboda sun wa kansu asarar wani yunƙuri da shehu radiyallahu anhu yayi mai girma juhudin jabbara na shehu radiyallahu saboda su mun sani dai shehu radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa yace ni fa da kake ganin rayuwa ta ga baki ɗaya ko hutu ban sani ba kuma ni ban taɓa koken na gaji ba hmm. ban taɓa koken na gaji ba ban taɓa koken gajiya ba ni da kake gani na nan hmm. yace faradartu autani wa Ahali wa usrati ajubul fala lam ashku kalala nakan bar gidana in bar iyalina in bar ƙasata ma gaba ɗaya ina ratsa dazuka manya-manya kuma wallahi ban taɓa na gaji ba haka shi bana ce lam ashku qattu kalala ban taɓa na gaji ba hmm. tun da nake in ce na bukatun zauna in huta dan na gaji ban taɓa koken gajiya ba tun da nake yace bika wala tsauran. wata rana in an tambaya ina shi bana ce a ce maka ai yana gida yana cikin iyalin shi aka wala amma fa kar ka dauka yau ma gobe ma in ka tambaya haka za a ce ma jibu ma haka za a ce ma gata ma a'a akwai ranar in ka tambaya ina baran sai a ce yana yof sunan airport ne na Dakar kai ko da ka ji airport to ɗayan biyu ne ko an dawo kenan in an dawo ne da ɗazu ka tambaya na shubaran ba za a ce ma na kawala ba yana wata duniya ne ko kuma yanzu za a tafi wato nan da zuwa jimawa in ka ji a na shugaban sai ka ji an ce ya bar gari bika wala khatauran au biyo fa waratan bi baris ce wata rana wallahi har a Faransa zaka ji ni da Allah Faransa garin musulmi ne ko kafirai wallahi garin kafirai ne to da kanshi ma ya faɗa bibarisa bibarisa daril fasiki na kusala ashe tun da ka ganshi har a garin kafirai yana da wani hadafi a cikin wannan kafiran akwai abin da yake so ya isar musu zan faɗa zan faɗi menene hazzin kafirai a cikin rayuwar shehu radiyallahu anhu bi barisa daril na kusala bi barjika yawman thumma yawman tajawulan bi qahiratin sanne fa kasan musulmi abji hunaka jamala haka haka haka to dan haka shehu radiyallahu ta'ala anhu a haka ya tafiyar da rayuwar shi dan dukkan alam kamar yadda ya faɗa wayu sulikal alama bi na hajar rashad yuhyi biyal ilma was sunnata allati amata hal jahlu wayu uli millati haka shehu ibrahim radiyallahu anhu to amma kamar yadda nace a takaice zan dunkule menene hadafin shi Ibrahim ka san akwai wani abu akwai abin da za ka samu a rayuwar mutum shi ya fito ya faɗa ƙarara cewa ni guri na kaza ne akwai wanda ayyukan shi za su fassara maka cewa da kaza da kaza yake nufi akwai waɗanda istiqra'at istikra'at bibiya bibiya zai sa ka gane to waɗannan abin da na faɗa yanzu suna daga cikin abin da aka samu bil istikra'at bibiya ta sa aka gano amma shin shehu ya yi tasarihi da tashi manufar sai in ce maka eh ya faɗa akwai wata fira da wani ɗan jarida a makka yi da shi ina ganin abdulkarim annayazi ko abdulkarim annayazi ya yi fira da shehu radiyallahu ta'ala anhu kan ya faɗa masa menene manufar shi a cikin rayuwa ga baki ɗaya menene manufar shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin rayuwa wannan firar muhimmiya ce zan karanta ta in fassara sai a ji abubuwan da na faɗa cewa hatta kafirai suna da rabo a cikin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya sa su a cikin plan ɗin shi ta ya su amfane su ga abin da yake cewa kana nufin hatta kafirai sun samu rabo hatta kafirai shehu radiyallahu anhu ya sa su a cikin plan ɗin shi Masha Allah. To, to za mu ji yanzu da bakin shi da Radala na faɗa. Wannan firar akwai ta kasa-kasai da muryar Shehu Ibrahim dan jarida yana tambaya Shehu yana fassara masa ga abin dan jarida yace hallakum ya fadilata shaykh an tulakhisu lana ahdafa da'watikum na'am bi kulli surur. Hiya kal'ati. Abin abinda dan jarida ya ce ya fadilata sheikh shin ko zai yuyu ku ba mu summary ku yi summarizing manufofin da'awa ku gaba ɗaya a cikin rayuwa manufofinku na da'awa ko za ku yi mana bayan ya yi doguwar muhawara da shi ya ce tambaye shi abubuwa da ya ba shi ansa to shine sai ce da ya karshe akar makalla ko za a yi mana talhisi a mi mana summarizing manufofinku a cikin da'awa gaba daya shi Ibrahim sai amsa masa ce na'am wa bi kulli sururin yace kwarai kuwa zan baka zan maka talhisi zan maka summarizing na manufar da'awa ta gaba daya kuma zan faɗa maka wannan cikin jin daɗi bi kulli sururin sai ce hiya kal'ati ga sunan sai kawo ahadaf guda shida guda shida sai ce al'ula hadafina na farko wata ghairil wata liyadkhulu fi dinillahi tarikina alwathaniyata wal masihiyya kaji na farko da su ya fara kafirai ce hadafi na da awata na farko shine in ga na kirawo waɗanda ba musulmai ba kaji wani ladabi na Shehu Ibrahim cikin adabul hiwar cikin adabul khitab ma al khasab bai ce musu kafirai ba bai ce da awatul kafiri na bashir radiyallahu anhu sai ce da awatul ghairil musulmi duk wanda na gani ba musulmi ba ka ji fa ko ka lura sarki zaki waɗanda ma kafiran ne mahadan amma tun da zai magana da su yana da wani hadafi a cikin su Allah ya kamata ya faɗi kalmar da za ta harzuka su har nesa da shi ah, na'am na'am ka lura usulubun dawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana haka ne na'am rufi a cikin shi hmm. yana so ya janyo shi a jika dan ya amfane shi to idan ya ce masa kabiri kabiri kabiri da Allah zai zo a wallahi ba zai zo <laughs> to sai ce masa wanda ba musulmi ba hmm. ka san ku da an maka wanda ba musulmi ba kai ka san shi wanda ba musulmi ba ya san shi ba musulmi bane ya le mun ya suna addinin ka faɗi sunan addinin ka ko ya ga dama ni dai na san kai ba musulmi bane kuma ko kai na tambaya kai musulmi zaka ce a ni ba musulmi bane hmm, na'am to haka ya ambace su da sunan da ko su za su ambaci kansu da shi amma kafiri kafiri bai ambace su da wannan ba in ka lura sai wani ya ce to ya aka yi a cikin qur'ani ma a cikin qur'ani ma annabi ya ce kafirai kafirai kafirai suce ai in ka ji ya ayyuhal kafiruna a wani wuri ne na dabi amma a wurin da ba dabi ba ko qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kira su ya ku kafire kai kafire ku zo ba haka yake ba ka san malaman tafsiri mafi yawa sukan ce da kaji ya ayyuhan nasu a cikin qur'ani ana nufin kafiran makka ne lokacin manzo Allah yana makka in zai kira su da magana sai ce ya ku waɗanda mutane ba ce ya ku kafire ya ku kafire baya faɗa ka gani saboda dukansu wataniyun ne a makka abadatul asnam ne masu bautan gunki amma in zai kira su da uslubun wa'azi ba ce ya ku kafirai baya cewa sai ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu mafi yawa malaman tafsiri haka suke fasar da kaji ya ayyuhan nasu qur'ani ana nufin ahlu makkata ai kafirai ne me yasa bai ce ya ayyuhan kafiruna ba sai ce ya ayyuhan nasu akare udu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum da ya koma madina sai ya samu malamai yahudawa su kuma sai ce ya ahalal kitabi kamar a ce ya ku malamai ka jifa eh. dan haka duk mutumin da ka ji yana ta jefa mutane kafirai kafirai kafirai baya kan sunna shi na kan sunnar in kafirai ne abadatul asnam sai ce ya ayyuhan nasu haka ya koyo daga alqur'ani manzo Allah yana kiransu sallallahu alaihi wasallam in yahudi dan sare ce ya ahalul kitabi shi yasa na taba ji daga bakin Maulana Sheikh Tahir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana a Makka Sheikh Ibrahim yana musu majalisi shi tsara Taraboci shi ke fassarawa Hausawa a masaukin Sheikh Ibrahim sun je sun gaida shi a masauki sai yake ba su kissar wani abu da ya faru da da shi Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da Prime Minister na Najeriya na farko shine Tafawa Balewa yana masa magana akan ya kamata a gwamnatance a sa hutun maulidi a Najeriya sai ke ka ga shugaban kasar ka kirista shi dir ji labari dirran lahadi yana zuwa coci kai ma a matsayin ka na prime minister musulmi duk juma'a kana zuwa masallacin juma'a hmm. eh, sannan na ji shugaban kasar ka kirista masihi masihi haka ya ambace shi masihi wato mai bin addinin almasihu duk idan ranar haihuwar annabin shi ta dawo ba a yin aiki a ƙasa kai ma in ranar haihuwar annabin ka ta dawo matsayin ka na musulmi ba a yin aiki a ƙasa ana bada hutu Mu shaɗari ce da na zo fassarawa sai da ce sai na ce ka ga a matsayinka na musulmi na ga shugaban ƙasan ka kafiri kaza sai shubara ya ce a'a ban ce masa kafiri ba masihi masihi na ce ban ce masa kafiri kirista na ce Allahu akbar kaga koyi da annabi bai bai tare yahudawa ce musu ya ayyuhal kafirun sai ce ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi hmm. to haka shubara radiyallahu anhu anan ma saboda wato ka gane shi shawar dillawan sunna shi a cikin aikin shi take ba faɗi bane kawai in ya tashi aiki za ka ga yayi aiki daidai da sunna in ya tashi magana ma ya yi magana daidai da sunna dan haka sai ce da a awatu ghairil na, kiran waɗanda ba musulmi ba liyad fi dinillah dan in ga sun shigo cikin addinin Allah tarikinal wasaniyata wal masihiyata suna masu barin bautar gunki suna masu barin kiristanci ka ji hadafin shehu na farko a rayuwa menene gurin shi na farko kafirai ya kalla astaghfirullah bai kamata ni kuma yanzu na gama magana in fada ba ah, waɗanda ba musulmi bai kalla mm. waɗanda ba musulmi bai kalla ya ce su ne burina na farko in gana kirawo su sun bar abin da suke yi na bautar gumaka sun bar abin da suke na kiristanci sun zo sun shiga addinin annabi Muhammadu. Kaji ashe kafirai ma suna da rabo a cikin rayuwar shehu radiyallahu ya sa su a plan sai ya ga ya amfani su tukuna ba amfanin da zaka wanda ba musulmi ba shine kaga ya dawo musulmi an ji daya na'am na biyu sai ce tawiyatul muslimi wa irshaduhum hatta yastamirra sayruhum ila Allah liyazdadu imanan ma imanihim ya ce koyaushe abu na biyu shine in gana kula da lamarin musulmi da shiryar da su har dai in ga tafiyarsu zuwa ga Allah ta miƙe sannan sun ƙara imani akan imaninsu kaga musulmi hmm. duk aikin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aiki ne na faɗakarwa da zaburar da al'ummar musulmi da ƙara shiryatar da su wannan aikin da kuke na addinin Allah kar ku tsaya ku ci gaba inda imanin ku yana 10% mai imani 10% shi ya ce ina so in ga ya kai 20% mai 20 ina so in ga ya kai 40 mai 40 ina so in ga ya kai 80 mai 80 ina ga in so in ga ya kai 100% ya batse liyas dadu imanin ma imani ma'ana dai duk yadda kake da imani shi idan ya zo yana so ya ga ya zai ya kare ka a cikin imaninka ba ya rage ka ba liyas dadu imanan ma'a imanihim ne hadafin shi na biyu hadafi na uku in ji shi Ibrahim nashru lughatil Qur'an al-Karim in gana ya da luggar nan ta larabci wadda ita ce harshen addinin ita ce harshen alqur'ani ba yadda mutum zai san alqur'ani bai san larabci ba yadda ya san addini bai san larabci ba yadda za a yi kowane ne mutum bai isa bai san addini bai san larabci ba in kaga wani mutum ya san addini amma bai san larabci ba ka san me ya faru a'a wani wanda ya san larabci ne ya goya shi oho ah sai me kake nufi da ka yawa duk wanda kaga ya san addini amma bai iya larabci ba eh. to wani wanda ya san larabcin ne ya je ya sano addinin sai ya zo ya maida min shi da yaran shi shi ya taimaka mar okay okay okay okay okay na fahimta na'am yanzu musulmi bahaushe ko musulmi bature da turanci haka ya sauka ko fassara shi aka yi fassarawa yi in ka ga bukhari da turanci haka annabi ya faɗe shi ko fassarawa aka yi fassarawa aka yi idan Allah da ba a samu wanda ya fassara qur'ani da turanci ba ba a samu wanda ya fassara bukhari da turanci da Allah ka gaya mun turawa ina za su je samu qur'ani kuma ba su iya larabci ba ba zai yi ba ashe in har ka ga wani ya san addini bai iya larabci ba to wanda ya iya larabcin ne ya goya shi ya fake a bayan wani wanda ya iya larabcin sai ya san addini tsuru wannan wanda iya larabcin amma baka baka rabu wanda ya iya larabcin baka iya larabci ba kuma ka san addini ba zai yi ba Ibrahim sai ka ashe dole baka iya taimakon addini sai ka karfafi lugar larabci sai ce to hadafi na na uku in ga na karfafi harshen larabci a ko ina a duniya a nan ko da yake da ya kamata saboda yanayin lokaci da ya kamata in bari sai na zo wajen auna waɗannan manufofin na Ibrahim mu ga shin faɗa kawai yayi ko akwai wani aiki da yayi wanda ya aikatar da waɗannan abubuwan a ardul waƙe to idan muka zo babin larabci zan faɗi abinda da ɗahiru mai gari ya faɗa ɗahiru mai gari ɗan zala ne ringiji mai fa ƙatoto hmm. sai ce amma Ibrahim ya taimaka wajen yaɗa larabci ya ce har sai da ta kai almajiran shi akwai wasu kalmomin da ba ma su san su ba sai da larabci kwata kwata kuma ta dalilin shi haka dari mai gari ya faɗa Ya ce kamar kabaru dan dariƙa bai san ma ma'anan kabaru da yawa ba san ma ma'anan kabaru ba kawai da Kabaru suka santa da larabcinta zikiri kudubi ya ce duk waɗannan kalmomi na larabci wanda in ka je zawiya already sun riga sun san su sun ma san su a larabcinsu su ma ba san su ma da Hausa ba ya ce menene duka wannan gudunmuwan shi Ibrahim ne cikin mu'amalan shi da larabci da yadda yake karfafar muridai sai ce babbar hanyar da shi Ibrahim ya bi wajen yada larabci shine yadda yake in ya zo sai ya yi magana da larabci sai a fassara da hausa ya ce wannan ta sa muridai saboda soyayyarsu da shehu ibrahim shehu ibrahim zai da suke son shi kowa yana so ya rika gane me shehu ibrahim yake faɗa dan haka sai suka yi ta ƙoƙarin koyon larabci ma dan su ji me yake faɗa kaga ashe yayi ya wasu wasa'il shehu radiyallahu anhu bayan kafa makarantu da yake ta yi a ko'ina, wanda khatima na littafin shi tafsiratul anam ya yi ta ne musamman akan ƙarfafa mutane fil haddi ala nasbil madaris akan a kafa makarantu don a yi karatu sai ce to hadafin shi na uku shine ya ga ya karfafi lugan larabci ya yada ta yace hadafin shi na hudu ta'miqu shu'ur bil ukhuwati al islamiyya kaji hadafi na hudu sarki zaki da Allah ka kalli wannan hadafin da sauran hadafin masu wa shehu inkari zaka ga the difference is clear okay yace ina so in gana ƙara zurfafa jin yan uwantakan musulunci a zakatan musulmi yan uwantakar musulunci ba yan uwantakar dariƙa ko faira ce ba yan uwantakar musulunci dan haka kullum kokari na in ga na ƙara zurfafa wannan shi'urin da ji da kai da kaga musulmi kaga dan uwanka shobaran ya riga ya zama haka ka san babban shahidi a wannan shi ma in muka zo wajen bayani akan waɗannan ahadaf din nashi na'am za mu yi bayani mhm. Shehu Abubakar Gumi hmm. Allah ya rahamshe shi Malam Bakar Gumi Allah ji shi da rahama ya samu Shehu Ibrahim a Makka eh. ya ce Shehu Ibrahim ina neman wata alhurma a wurinka kana da almajirai da yawa a Najeriya akwai ayyukan da ya kamata ka yi musu magana mu haɗu da ni da su mu yi wajen kiran waɗanda ba musulmi ba maguzawa da muke da su su zo a shiga musulunci ina dai da buƙatar neman haɗin kan almajiranka su goyi baya na mu yi aiki tare yace kuma idan ba kai kasa baki ba ba za su fahimce ni ba ina roƙo ka sa baki a ƙulla wannan alakar abakar gumi hmm. wai ka san wani abakar gumi kuwa na'am na'am malam abakar gumi bari ma wani abu dan jarida ya taba tambaye shi hmm. a gidan shi a Kaduna yace menene ra'ayinka akan Shehu Ibrahim eh bari ka ji abin da ya faɗa kan Shehu Ibrahim yace ra'ayi fihi annahu lam yadkhul Najeriya bi nifaqin abadan bal da kala bi kufurin, sarihin bawahin yad'u ilayhi wa ala ru'usil ashhad haka ya faɗa Ya ce ra'ayi na cikin Shehu ni ba ina zargin Shehu ya zo Najeriya da munafici ne. bai kawo Najeriya munafici bai koya masa munafici ba ka san me ya koya Najeriya kafirci tsantsa In ji a Abubakar Gumi yace kafirci tsantsa ya koya ya shigo Najeriya da shi yace mm. kuma wannan kafircin ba wai kafirci na tawili ba kafirci karara tsirarar shi yace kuma haka ya zo a idan duniya ya rika kiran mutane zuwa ga wannan kafirci in ji abakar gumi ka san inda za ga wannan ba molanka ba ne almajirin shi da ya tamwili da dukiya ce ya je ya rubuta littafi ya shi Ibrahim Sharri shi ya kawo wannan fira shine dahiru mai garadin nan tana nan cikin ashirin Ibrahim a Singali. Mm. ka san waye abakar gumi har yanzu abakar gumi shine wanda ya ɗauki diwanin shi ibrahim wata kasida a cikin diwani wadda ake ce jami'u jami'u usuli jami'il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawbil fayati fil ma'arif lam tara fa karka sura al-aqabu an darki shawiya bi fadli ilahi ilahi nas wannan dai kasidar usuli jami'il masikina abakar gumi ya dauke ta ya kai makka ya kai ta alamil islam saboda ya ga yadda a rabida shi Ibrahim shine na'ibul ra'is al-awwal an-na'ibul awwal li ra'is rabita shine mataimakin rabi shugaban rabida na farko shugaban ka san wane ne bin bas shi Ibrahim shine mataimaki na farko a rabida yau da bin bas zai yi bulaguro shi Ibrahim shi zai jagoranci zaman rabita can musulman malaman musulman duniya na'am abubakar goma memba ne a ciki sannan sai ya lura shi bara radiyallahu anhu duk abin da ya faɗa a rabita ra'ayin shi ne ra'ayi malamin ba sa kusantawa wannan abin sai hassada ta sa malam abakar gumi sai ya dauko wannan kasidar sai ya kai wa malama shugabannin rabita ya hannanta musu ya ce wai wannan shi Ibrahim da kuke ta girmamawa kuke ta muhimmantawa ba ku san sufi bane ba ku san ma a sufancin ma tijjaniya yake ba ba ku san a tijjaniyan ma shi yake cewa fa inna khututi dil anami sa'adatun falam yashqa yawman marra ali wa khatiya ya kai musu wannan da suka duba wai ma'anan shi so yake a kori Shehu Ibrahim daga Rabida to amma ina so in faɗa maka Shehu Ibrahim duk ya san waɗannan abun da Abubakar Gumi yake masa shi ma wannan ba molan ka bane wannan dahir mai garin ya kawo shi a cikin Sheikh Ibrahim ya Singali na'am yana nan cikin littafin sarki zaki na'am Shehu Ibrahim ya san waye Abubakar Gumi ya san abubuwan da yake faɗa akan shi amma yau sai gashi ya zo ya duka a gaban shi a masaukin shi a Makka yana neman alhurmar shi ya sa almajiran shi su karfafe shi a Najeriya dan Allah sarki zaki inda da ni da kai ne masu zuciyar ramuwar gayya misali mu da ba waliyai ba wani makiyin mu ya fama da mana kiyayya da hasada bai ci nasara ba sai ya rugo neman bukata wurin mu mun ce makamar a sam amma wallahi da yini ma haka wurin Ibrahim sai Ibrahim sai naji dadin wannan abin da ka zo da shi ya dau takarda ya rubuta yayi addressing ɗinta zuwa ga Modibbo Jelani na Yola ya aiko masa takardar ya ce ga mala abakar guminan ya same ni a makka yana neman haɗin kanku ku taimaka masa a haɗu da ku da shi a yi wa addinin musulunci aiki don haka na muku izini ku haɗu da shi ku ga ta ina za ku taimaki addini ka san me yasa na kawo wannan misalin don in faɗa maka irin yadda shi Ibrahim ya damu da uhuwa islamiyya yau shi tsakanin shi da gumi ba zagi bane duk da gumi ya ce masa kafiri ya ce masa ya zo Najeriya na koyi kafirci ba wannan bata dame shi ba tunda da ya zo ya same shi ce yana neman haɗin kai a aikin addini shubran ya ce za mu yi kaga ashe al'ukuwa islamiyya ta damu shehu radiyallahu ta'ala anhu ba ta asubanci da rarrabuwar kawuna ba hadafin shi na biyar ya ce a taawun ma'al harakat wal hay'atil islamiyya fil alam in ga yadda zan yi za mu haɗu da mu'assasatin diniya ƙungiyoyi na addini na musulunci na duniya duka ya za mu yi mu haɗu da su mu ƙarfafi juna inda ake buƙatar taimako daga ɓangaren mu mu je mu taimaka inda muke buƙatar taimako daga ɓangaren su su zo su ma su taimaka akan wannan nukɗar ta biyar idan Allah ya kai mu in nazo zan magana zan ɗauko doguwar wasiƙar da Shehu radiyallahu anhu ya kaddamar a rabida ta alamar Islami a gaban dukkan shugabannin duniya na musulmi. Dan ba faɗa kawai ya bai je gida ya kwanta sai da ya diba ina zai isar da saƙon sarki zaki yau duk a nahiyar afirka ina faɗi bi kulli saraha kuma gaba gaɗi ni ma yau na fito gaba gaɗi eh babu mai iya jijjiga ni ma <laughs> Allah abokai na su hakuri ba ina zolayen su ko da izgili ba wallahi kalman ce ta burge ni ma na faɗa ba zolayen su nake ko izgili nake musu ba eh ba izgili nake musu ba duk wata ƙasa ta Afirka baka fata da kaga sun samu gudunmuwar kuɗi don hidiman addini daga ƙasashen larabawa an ba su kuɗi su gina makarantu an ba su kuɗi su gina masallatai an ba su kuɗi su gina rijiyoyi an ba su kuɗi su taimaki ayyukan da'awa na musulunci wallahi wallahi shehu ibrahim shine sila ah! shehu ibrahim duk afirka wallahi sarki zaki shi ya fara aza wannan harsashin ya tafi ya bari kuma gashi ana ta cin amfana shi hmm. kafin shi kafin shi ba a samu wani malami da ya tsaya gaban rabita ba duk shugabannin addini na duniya sun haɗu ya faɗa musu halin da musulmi suke ciki a afirka na buƙatar taimako sai shi ibrahim da kuma ya faɗa ya faɗi illolin da missionaries suke zowa suna yi a ƙasashen musulmi ya kuma faɗi irin bukatun da musulmi suke da su waɗanda suke so a taimaka musu sai cewa kuma ina so bayan bayan wannan zaman ƙasashen nan da nake wa wannan bayanin su kafa kwamiti su turo ƙasashenmu na afirka don su gane idanuwansu abin nan da nake faɗa musu sai su ga hanyar da za su taimaka hmm. to don haka wannan harsashin da shehu ya sa daga nan ne wannan kasashen ma suka san ashe musulmin afirka suna bukatar taimako sannan suka fara tsari ya za su taimaka musu yau duk wanda ya je kasar larabawa ko saudiya ko ina ya amso kuɗi ya gina dogon masallaci kar ya zagi shehu ibrahim dan allah in ya busa ce shehu ibrahim allah ya saka masa allah ya saka maka da alkhairi kai ka shuka mana wannan itaciyar yanzu muke cin moriyarta wannan katon masallacin kai ka barato mana shi tun kan mu zo wallahi dan Allah su daina zagin shubrai a wannan dogayen masallatin da ake kuɗa ginawa da kuɗin muntada dan Allah wallahi shubrai shi ya fara sa har baki aka basu to dan haka wannan shi ma yana daga cikin manufofin shehu radiyallahu anhu manufa ta biyar yace manufa ta shidda at-tasaddi lil quwwat tamshiriyyah wa sahayuniyyah yace manufa ta shida shine in ga duk inda missionaries kiristoci suka je suka fara sa wani harsashi na yada addininsu na kiristanci ko inda yahudawa suka zo suka sa harsashi na yada addininsu na yahudanci in ga na je na yi amfani da dama ta na jijjige wannan karfin nasu na tunkuɗe wannan karfin nasu ma'ana dai ba zan bar a cikin hadafi na ba zan bar wani ba yahude ɗaya ko kirista ɗaya ya yi ƙarfi da zai iya samun damar yada addinin shi a cikin al'ummar musulmi ba ba zan bari ba waɗannan su ne a hadafu guda shidda na shehu radiyallahu ta'ala anhu abin da yasa na kawo waɗannan dan a duk mai su kallon rayuwar shi Ibrahim dan Allah su auna taharrukat na shiga baki ɗaya da ayyukan shiga baki ɗaya da turath ɗin shi da ya bari su haɗa su yi comparing da waɗannan manufofin na shehu za su ga ga baki ɗaya waɗannan ayyukan na Ibrahim fassara wannan manufofin ne suke yi. So saboda lokaci na ce karfe shida ya kamata a ce mun bari ga shi harshe da minti sha biyu in Allah yarda halka ta gaba za mu ɗauko wannan manufofin ɗaya ba ɗaya mu buga misali a kansu yadda shi Ibrahim ya yi aiki don tabbatuwarsu sannan kuma sai mu shiga cikin sauran koyarwa shi Ibrahim duka wannan akan manufofi ne tukunna dan ba za ka iya sanin mutum ba sai ka san manufar shi tukunna dan ko ba ko kai misali ya zo zauna sai ka ce in ga sai ce to wane da wace ka zo me ke tafa da kai kana buƙatar ka san manufar shi to dole sai mun san manufar shi Ibrahim sannan ma mu iya gane ayyukan shi so daga nan ne za mu shiga irin abubuwan da ake dangantawa da an ga dan subbu sai a ce ai dan faira ne almajiri shi Ibrahim ne shi ko tsakanin shi Ibrahim da subbu da duba babu alaka ko ta nisa ko ta kusa irin waɗannan an ga wani yana yana yawo yana kiɗe-kiɗe da sunan yaban annabi yana haɗa maza da mata ana raye-raye an magana sai a ce wannan su ne yan ɗariƙa ai abin da shubran ya koya kenan duk za mu yi magana akan irin waɗannan wai da gaske ya koya su ko ku bai da alaƙa ma da su duk za mu yi magana mutum ya zo ya kawo ban kaɗe ɗan hoto a jikin riga hoto ƙato a jikin mota ba tsari ba komai ya bar wasu ma ya yi dauɗa sai hauka sai shirme duk za mu ga wannan duk za mu shiga amma sai mun gama bayani akan manufofin shehu radiyallahu anhu sarki zaki abin da ya rage na yan mintoci inda masu waya a bada dama zuwa kamar shida da ashirin zuwa shida da rabi kila sai a eh. ɗauki wayoyi shikenan sai mu sai mu addu'a sai sai eh, jama'a shai yana magana gaskiya ni ba na son ma ya daina <laughs> wallahi kamar kan shai ya daina gaskiya to alhamdulillah alhamdulillah jama'a ah, halkan mu ta tara kenan amma cikin tara ta farko ke ga mun yi halka ta takwas gabanin mu shiga watan eh, mu shiga watan azumi shai ya dan eh, jinkit ya dan huta ya je karatun kaɗan Ta yau mun zo mun ta da karatun kuma in Allah ya yarda ah, za a same mu sati mai zuwa kuma war haka karfe hudu da rabi daidai daidai za mu fara in Allah ya yarda yau wani uziri ne ya sa muka fara shi latti amma za mu bude layi don Allah kai da zaka kira in gaisuwa za ka yi to hamd amma in za ka yi tambaya ne ka make sure ka yi tambaya a kan abin da shayi ya karanto yau amma ka je ka dauko guda karatun da shayi ya yi wani sati ko kuma wani shekara wani wuri ma a in ka kawo gaskiya ba za mu baka dama ba shirin wannan shayi ya zo ya amsa maka irin wannan tambaya ba in aka yi haka muka ba da wannan dama kamar an sauke shayi kan karatunsa da ya zo ya ai awa ɗaya a shiga da shi wani babi kuma daban kenan yasa gaskiya kai da za ka yi kira ka yi tambaya an bude maka layi za ka yi kai kira ka yi tambayanka in babu kira kuma shai zai mana addu'a zai mana ta'aliki ya mana addu'a saboda yau farko ne na gani jama'a ba su san da shi haka ba kamun Allah ya kai mu sabon sati in Allah ya da wannan karatu za a ci gaba da shi in Allah ya so ya yarda to ga first caller daga TikTok bari mu ji shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi barkan ku dai. Barka kare kola. Ya sunan kare daga nake kira? Hello. Ya sunan kare daga nake kira? Amal ah, Mahmud daga Libya ke kira. To Malam Mahmud daga Libya kana tare da Maulana Sheikh Munir Armkuza ka wani layi. Okay. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga nake ke kira? Sarki zaki sunana Muhammad Amin daga nan jihar Kano, Najeriya. To Malam Muhammad Amin kana tare da Sheikh Munir Adam Koza ka wannan layi. Ina maka fatan alkhairi da kai da bakonka. Muna ji muna amsa. A a maganganun sa na karshe? Eh. Ya ce yana cikin da hana manufofin Shehu Ibrahim cewa duk yadda eh, duk yadda ya ga missionary sun kafa daula eh. damuwarsu shine ga ya karye wannan daula. haka ne ya faɗa haka? haka ne kwarai na faɗa yau yauwa to ya zai jama amin maganan da kuma shi shi shi ibrahim kuma ya je mutu a hannun su mutanen yahuda ingila ya min ya dai jama amin su yi min bayanin wannan abu tunda ingila ya mutu to masha Allah zan maka bayani yanzu kuwa To masha. Sarki zaki. da Beka da Beka a hannun missionary shi ya mutu ko da asibiti. Amma har su ma missionary eh, oh, Okay. to shi amsa mun gode. Na gane shi ba. Shi wannan amsar iri ɗaya ne kasan san a matsayin shi na jagoran addini sai Allah ya sanya zai wafati a wani asibiti a Ingila. Ka san Abubakar eh Baba Bakar Gumi ko shugaban izalan Najeriya eh shi ma Ingila ya mutu a Ingila a Ingila ya rasu shi ma shi ma Ingila ya mutu ashe in mutuwa a hannun a asibitin Ingila wata alama ce na cewa yarda ce da kiristoci ashe wanda ya kafa izala shi ma yarda da kiristoci shi yasa ya mutu a ingila sarki zaki mutane ya kamata su zama masu hankali eh, wanga wanga yanzu da Allah kar ka yi mamaki a asibitin ingila akwai likita musulmi Sosai. Shi yanzu inda yake magana a Kano kila a cikin asibitocin Kano akwai likitoci kafirai kuma suna tiyata suna komai. Kuma za a iya samu wani shehun malami a kai shi wani asibiti a asibitin Nasarawa ko asibitin Dala a ce wani John ne zai duba shi kuma yana cikin duba shi ya mutu dan Allah mutane zama masu hankali. Wannan ba tambaya ba ce wadda take da alama da <laughs> yanzu da Allah yanzu yanzu Saudiya eh. da ake zuwa haji. Mm. suwa suke shirya jiragen da ake zuwa wallahi eh, eh, krista ne ba don ce da Allah saboda krista ya yi wani ilimi eh. wanda wannan ilimin an yi amfani da shi an kera jirgi musulmi sun yi amfani da jirgi sun je haji shi ya ya taba aikin haji ko ya taba kimar musulmi ai mu sai mu ce kai wannan kirista ranka ya dade kama yi kokari fa da in za mu je haji shekara da shekaru ake yanzu a awa hudu muke zuwa daga Najeriya kila gana awa biyar. Ta <laughs> yi wannan wannan da Allah mutane ko da yake ni ina jin daɗin irin su san me haka yake bani sha'awa wani wani ya san maganar da zai amma bai san amsar da za a bayar masa ba wato ka san me yake burge ni da irin su waɗannan mutanen ah. wallahi alama ce na mutum ya rasa me zai faɗa mai muhimmanci ah, tambaya me ka ka ce wani dauki eh, wani kawai abakar goma ingile mutu to ka gani ko eh ah. <laughs> Allah ka mutane Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga TikTok. Alaikum salam. Kola ya suna ka daga ina ke kira? Daga Najeriya Aliyu. To Malam Aliyu daga Najeriya kana tare da Sheikh Munir Adam Kuza ka wani layi. Wani lafiya. Lafiya kalau. A aiki ya taro. Alhamdulillah. Kuma da lokaci da Allah ya tambaye shi lokaci eh, da ya kamata wannan. Ina son tafiya wurin wani karatu yanzu. Eh muna jin ka. mukabalan da muke eh, eh, ba tsakanin shi da Eh, ya kuri wannan karatu ba tsakanin shiya da izala ba ne. Ah, eh, ba magana ba magana shiya da izala ba ne ba wa Allah. Shi yasa bari mu ba mutum ɗaya dama saboda ba lokaci yau kaji? Mun gode. Alright. Uh, ah, sauran mutum ɗaya kawai shi ke. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Ibrahim Bayi Barhama daga nan Ghana. To masha Allah Malam Ibrahim Bayi Barhama kana tare da Sheikh Munira da Kuza. Ah, A da da sarki zaki shi eh. ma ya jira. A ah, Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim Malam ka saya. Jira. Sarki zaki zan ba gyara. To kalmar wato ainihin kai kalkala da gunna da makharijul hurufi ainihin kai tajawidi. Na'am. Kar karka bar shi ba, ka ji yanzu in wani yana gefe. Ya eh. ce sunan Ibrahim baye Barhama, baye Barhama. To kai eh. da ka faɗa ka ce Ibrahim baye Barhama. Wani eh. yana daga gefe kar ya ce wani daga gane ya bugu ya ce sunan shi Ibrahim bayan Barhama. Oh, bayan Barhama. Baye ne ba bayi ba, baye. Shi ko baye da yaren mutanen Senegal kaman baba ake nufi. Baye. In ka ce baye Barhama. Baba Barhama ake nufi. wannan kwakwaran shi ne sunan shi Ibrahim baye barhama baye. yauwa don kar wani ya ce daga can gefe ce sarki zaki wani ya bugo sunan shi bayin barhama <laughs> ah, wai gaskiya ne gaskiya ne shi ya gyara an ce eh. bayin gaskiya ne to bayan <laughs> muna tare da kai eh. Shak Ibrahim baye barhama muna tare da kai ko dai mu ajiye ka ina ga ya samu matsalar network uh, bai barhama ya samu matsalar network Salamu alaikum kola daga tiktok to ina gani shi shi ya mana ta'aliki ya yi mana addu'a kan Allah kai mu sabon sati ka ku manta karfe hudu da rabi agogo na Najeriya marece in Allah da muna Adam Koza da za mu ci gaba da halka ta goma in Allah ya kai mu. To bismillah shayyina. To alhamdulillah mun gode wa Allah. A sakona na ƙarshe shine daga cikin ahadaf na Shehu radiyallahu anhu mafi mu yanzu mu al'ummar musulmi da mu sake dawowa kan shi shine maganan yan uwantaka ɗin al'uhuwa islamiyya. Uhuwa islamiyya. Saboda yanzu ita ce mana rauni. Dan Allah muna roƙo ga dukkan al'ummar musulmi mu haɗu a cikin abin da ya haɗa mu wanda shi yafi yawa abin da ya raba mu yi wa juna uzuri muna buƙatar haɗin kan musulmi a shehu ibrahim radiyallahu anhu ya kamata kowa ya sani da ɗan izala da ɗan shi'a da mu yan ɗariƙa da yan ƙadiriya da yan kogo shehu ibrahim na kowa ne namu ne duka dan shi ɗaya ne daga cikin al'ummar manzan Allah ɗaya ne daga cikin al'ummar annabi ne ta dame shi kawai shi ba abin da ya dame shi illa al'ummar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wani kaulin shi mashahuri sarki zaki wasu daga cikin yan uwa zubai ba sa san ana faɗa amma tunda ya faɗa za mu faɗa ko da bai musu daɗi ba za mu faɗa shi Ibrahim da kanshi ya faɗa hmm. ya ce wallahi ni wani lokaci na kan manta ni batijjani ne sai in na taho na nufo zawiya na ji sautin yan uwa suna wazifa sannan eh, ya ce hammi na gaba ɗaya al'umma kawai hmm. hammi na gaba ɗaya al'umma kawai don haka kar mu yarda mu ɗauko shi Ibrahim mu kawo shi zawiya kaɗai yanzu mu ce kawai na yan zawiya ne kaɗai kowa ma bai da wallahi shubrai na duk musulmi ne Allahu akbar shubrai in mun tafi cikin karatu zaka gane haka amma hmm. babban misali shine a cikin diwanin shi ina yawan misali da wannan saboda a mahallin shahid ne maganan shi na mutanen Pakistan karashi biya kallabtu ahla mawaddati humuna sarudina nabiyyi fi'ala kad i'tasamu bil habli habli muhammadin kibaran wa atfalan nisan wa rijala yace kai tafiyan nan da nayi akwai wasu masoyana da na bari da yawa a baya ina ta begensu su ne mutanen karashi yace ina son mutanen nan masoyana ne kallabtu ahla mawaddati yace dan su sun taimaki addinin annabi Muhammadu ne da aiki da zance ba zance kawai suka yi ba suka yi ta faɗin abubuwa da baki amma in an zo wajen tadbiki babu su da aiki da zance suka taimaki addinin manzo Allah kai nasaru dinan nabiyyi fi'alan kad samu bil habli habli muhammadin sun yi riko da igiya kuma igiyar manzon Allah suka rike mazan su da mata manzan su da yara an tambayi shi Ibrahim kamar yadda wata yar jarida ta faɗa a cikin wani program na wani gidan rediyo a Murtaniya al wal kitab ko katibun wa kitab da tana wannan program din ta ce an tambayi shi Ibrahim an ce yanzu waɗannan mutanen Karashi dinin da kake cewa ka baro masoyanka da yawa a Karashi a Pakistan su ma duk tijjanawa ne Shi Ibrahim ce wallahi ba tijjana bane wasu su ma ba su da labarin tijjaniyan ma Eh? su da sunnar manzan Allah da yadda na suna taimakon addini yasa na ji ina son su to ashe shi Ibrahim na kowa ne shi hmm. duk musulmi shi Ibrahim nashi ne kai duk mutum dan shi yayi aiki ma dan ya samar da zaman lafiya da ci gaban insaniya insaniya humanity mutuntaka gaba ɗin Ibrahim duk mutum ma ya amfana da rayuwar Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan haka waɗanda suke ture shi Brian suna maida shi na wasu mutane daban wallahi su dawo su bi mu su gane wane ne shi za su gane nasu ne suna asarar wani gwal mai girma ne hmm. mu da muke rike shi muna cewa namu ne mu kaɗai yan tijjaniya yan faida mun takaice babbar da'irar shi Ibrahim ya hmm. yalwata da'irar shi mu mun zo mun takaice masa a bayan shi shi Ibrahim na kowa ne dan haka shi Ibrahim ramzi ne na haɗin kan al'ummar musulmi shi Ibrahim ramzi ne simbol ko in faɗa da abin da za a gane da wuri simbol ne na haɗin kan al'ummar musulmi simbol ne na ainihin ci gaban al'ummar musulmi simbol ne na zaman lafiya ga al'ummar musulmi a duk inda suke ya ishe ka a gudunmuwoyin shi da yawa a mu'assasat na addini wanda ba wai na ɗariƙar tijjaniya kawai ba a misra a pakistan a Saudiya, a Maghrib da sauran ƙasa da Libya, ƙasashen musulmai da yawa ba inda bai kai hannun shi ya ba da gudunmuwa shi lamarin addini ba. Da haka shi Ibrahim shi jagora ne na dukkan musulmi ga baki ɗayan mu kar wani ya ji cewa namu ne mu kaɗai kar wani ya ji cewa shi Ibrahim na wasu ne ban da shi. muna fata al'ummar musulmi Allah ya ƙara haɗa kawunan mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya haƙƙaƙa manufofin shobara radiyallahu ta'ala anhu a cikin mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fata da salatin fati wanda ba salatin fati ya karanta salata ne ko na iri ya iya suna alhamdulillah ya kana abu da ya kan sa'in irin salatu wa sakin salatu da yana nan alaihi ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله الكبير والدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سركي zaki الله ya الحمد لله الحمد لله ji yace karatu ya kasance karatu da eh, babban malamin mu Sheikh Munir Adam Koza ya kawo ya gabatar tare da sarki zaki mai suna a shiga diwanin Shehu Ibrahim wanda wannan shine halaka ta tara da aka gabatar Alhamdulillah, insha Allahu ku dai ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don ci gaba da samun karatuttuka daban-daban don ilmantarwa da da da faɗakantarwa da wayar da kan al'umma game da addinin musulunci insha Allah. Kada a manta dai a danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ga waɗanda suke sababbin zuwa wannan tasha tamu ba su yi mana hakan ba, sannan a danna mana like. sannan da Allah a yaɗa wannan karatu zuwa zuwa social media da wasu gurgu daban-daban don al'umma su amfana. Za mu dakata a nan sai mun haɗar da ku a karatu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu